الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya haɗa mu a nan masallacin Anas bin Malik a nan birnin Bauchi a yau biyu ga watan Rabiul Asani shekara 1400 da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya jiya mun yi kuskuren faɗan kwanan wata muka ce biyu ga wata sai daga baya na samu sako cewa fadar sarkin musulmi ta tabbatar da cewa ba a ga wata ba ashirin da tara an cika talatin don haka yau ne biyu ga wata Allah ya mana muwafaka muna karatun littafin umdatul fiqhi na al'imam ibn kudama Allah ya masa rahama yau za mu karisa abin da ya rage cikin babu shirufi sala in Allah ya so karanta mu ce wannan shi ne darasi na ashirin da shida na'am ikra سيدنا وسيدنا محمد وعلى a وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله الشوط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وروح الصلاة إلا النجاسة المعفو عنها فيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والعضو كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المغارة والحمام والغش وأعوان الإبل وطالعة الطريق الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة المسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو أو غيره ويصلي كيفما أمكنه ومن ما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمت الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في سأل واستغل في التاريخ المسلمين وإن أخبر فعليه إعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أو في نفسه الشرط الثالث النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير في الزمن الزمن الجديد إذا لم يفتحها أثابك الله بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الرابع ما لم يكن الشرط إن هدوء الطهارة من النجاسة تركك دق نجاسة fi badanihi a jikinsa wa taubihi da tufafinsa wa mawdi'i salatihi da wurin yin sallarsa illan najasatal ma'fuwa anha sai dai najasar da aka yi afuwa a kanta ka yasiri dami wa nahwihi kamar jini ɗan kaɗan ko makamancin haka wa in sallawa alaihi najasatun lam yakun alima biha amma idan mutum ya yi sallah alhali akwai najasa a jikinsa shi kuma bai san da ita najasar ba Au alima biha thumma nasiyaha ko kuma ya san da najasar sa'annan ya manta da cewa akwai ta a jikinsa fa salatuhu sahiha idan ya yi sallah a cikin halin mantuwar to sallarsa ta inganta wa in alima biha fi salati amma idan mutum ya sanda najasa a cikin sallah azalaha sai ya gusar da ita wa bana ala salatihi sai ya ci gaba da yin gini akan sallarsa wal ardu kulluha masjidun tasihhu salatu fiha ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah ne inda ya inganta a yi sallah a wurinta illal makbarata sai dai makabarta wal hammama da wurin wanka wal husha da bayan gida wa a'tanal ibili da wurin da wato garke ko tirken raƙuma wa a tariqi da tsakiyar hanya A الشرط الخامس شرع نبير استقبال القبلة فسكنتر القبلة إلا في النافلة على Sai dai, kawai idan النافلة شيء wadda za a yi a kan abin hawa lil musafir amma shi ma ga matafiyi fa innahu yusalli haythu kana wajhu shi kan an yarda masa yayi sallah duk inda fuskarsa ta fuskanta wal'ajizu anil Bali wanda ya gagara samun damar fuskantar alfilla likhaufin au saboda tsoro ko kuma wani tsoro fa yi salli kaifa ma amkanahu to wannan zai yi sallah duk yadda ya samu dama wa man ma wanda duk ya zama ba ɗaya daga cikin waɗannan biyun ba ba mai nafila ba kuma ba mai farillan da ke da uzurin tsoro ko makamancin tsoro ba la Salatu salatuhu illa mustaqbilal ka'ba sallarsa ba ta inganta face yana fuskantar alƙibla yana fuskantar ka'aba Ba in kana qariban minha idan yana kusa da ɗakin ka'aba ne lazimat salatu ila ainiha ya wajaba a kansa ya yi sallah yana fuskantar wato asalin ginin ɗakin ka'abar wa in kana ba'idan fa ila jihadiha amma in yana nesa da ita to kawai ya fuskanci ta wato jihar da take yankin da take ɓangaren da take wa in ya qiblatu fil hadar idan mutum yana halin zama a cikin gari kuma sai alƙibla ta ɓuya masa bai gane na ne alƙibla ba sa'ala to ya yi tambaya dalla bi maharibin musulmi ko kuma sa'an nan ya yi amfani da masallatan musulmai ta ina suke fuskanta fa in afta'a idan mutum ya yi kuskure da alƙibla alhali yana zaman gari bai tambaya ba kuma bai yi bincike ba fa alaihi al'ada to wannan in yayi sallah ya kuskure wa alƙibla sai ya sake ta wa in khafiyat fi safari idan alƙibla ta ɓuya wa mutum alhali yana halin tafiya ba wanda zai tambaya ijtihada sai yayi iya kokarin sa wajen ijtihadi da kirdado don ya gano wa sallah sai yayi sallarsa a haka wala i'adata alai shi kan ba zai sake sallah ba koda daga baya ya gane yayi kuskure wa in ikhtalafa mujtahidani idan ana halin tafiya sai masu ijtihadi guda biyu suka saɓani akan ina ne alƙibla lam yatba ahaduhuma sahibahu ba ɗaya da zai bi ɗayan kowa sai yadda ya ga ijtihadinsa ya bashi wa yattabi'u al'a'ma wal aw sakahuma fi nafsihi da makaho da ami wanda baya da ilimi na iya basirar gane yaya zai ijtihadi da kansa to za su yi koyi ne da wanda suka ga ya fi tabbatuwa da gaskatuwa a zuciyarsu sai su bi inda suka ga ya fuskanta a shartu sadis sharaɗi na shidda a niyyatu lissala niyya domin sallah bi ainiha ta hanyar ayyana ita sallar wa yajuzu taqdimuha ala takbiri bi zaman yasir ya halatta a gabatar da ita akan kabbarar harama amma da ɗan lokaci da yake ƙanƙani idan lam saka matuƙar mutum bai fasa wannan niyyar ba za mu iya ɗauka duka ko a shartun rabi sharaɗi na hudu a taharatu minan najasa tsarki daga najasa mun faɗa mun yi karatu tun a cikin kitabun tahara me ake nufi da a taharatu minan najasa ma'anarta shine taharatul khabat mun ce taharatul khabat da taharatul hadas muka yi bayani akan su ko wancan taharatul khabath din shine at-taharatu fil badani wa thawbi wal makani tsarki a jikinka da tufafinka da wurin da zaka yi sallah wannan tsarkin sai malam ya maimaita shi a nan a matsayinsa shartun min shurutis salah bayan a baya faɗi taharatul hadas shine alwudu ko alghusl ko at-tayammum duk dai abin da zai zama at-taharatu min al to malam ya fara da shi a farko a cikin sharuɗan sallah nan kuma sai kawo a taharatu su minan khabath ko kuma a su minan najasa dole sai an samu wannan idan mutum ya yi sallah jikinsa akwai najasa sallarsa ba ta yi ba idan mutum ya yi sallah tufafinsa akwai najasa sallarsa ba ta yi ba idan mutum ya yi sallah a wurin da akwai najasa sallarsa ba ta yi ba idan ya sani jama'a an fahimta dalili akan tsarki na jiki dole sai ya zama yana da tsarki kafin sallah ta inganta hadisai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ya shafi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin baya a kitabut tahara wanda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mazihi in ya taba jikin mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsil zakaraka wa tawadda kaga inda duk ya taba mutum sai mutum ya wanke kaga taharatu alal badan kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mace da ta tambaye shi akan jinin istihada sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana gaya wa Fatimatu bintu Abi Hubayshi wadda take yawan yin jini ko yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza adbarat faghsili anki dama wa salli duk inda jini ya taba kiki wanke sai ki sallar ki wannan jinin na istihada ne ba zai hana yin sallah ba an gane ko ka ga nuna taharatul badan kenan tsarkin jiki duk inda fitsari ko bayan gida ko jini ko mazihi ko wani abu na najasa da muka karanta a baya idan ya taba jikinka ko jikinki sai ka tabbatar ka wanke shi kafin a ce ka yi sallah sai na biyu shine taharatus Sa'u. tsarkin tufafin da za ka yi sallah da shi idan tufafinka akwai najasa to ko dai ka wanke ko kuma ka cire ka yi da mai tsarki amma in ka yi tsarki in ka yi sallah da tufafin da yake da najasa ka sani to sallar ka bata yi ba dalili akan wannan shine Allah maɗaukacin sarki ya ce wasu ya baka fatahir tufafin ka ka tsarkake shi annabin mu kuma sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wannan lokacin da wata mata ta zo masa da ƴarka sai annabi ya karɓi ƴar, ya rike sai tsora ta akan cinyarsa sai ta masa fitsari sai manzon Allah ce a kawo ruwa sai ya wanke wurin kaga dole sai an wanke in ya taba tufafinsa an fahimci wannan da kyau sannan wata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan jini da yake taba tufafinta sai annabi ya ce mata ki wanke ki cuka, ki ɗauraye kafin ki sallah da shi wannan ya nuna cewa tufafi in ya samu najasa sai an yi mene sai an wanke shine tsaharatul sau sai kuma tsaharatul mawdi' ko almakan wurin da za a yi sallah wurin da za a yi sallah ko dai ya zama a ƙasa dandamalin ƙasa yaro ya yi fitsari ko babba ya yi fitsari ko dabbar da take cin najasa ta yi fitsari ita ma fitsarinta najasa ne amma dabbobin gida mun karanta a baya waɗanda ba sa cin najasa an gane ko fitsarinsu da kashinsu duk ba najasa ba ne kamar akuya da tinkiya amma abu mai najasa ya taɓa ƙasa to sai an zuba ruwa a wurin in akan abin da za ka yi sallah shimfiɗa ne sai an wanke an gane ko wannan shine tsaharatul mawdu dalili akan wannan shine Allah Maɗaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il Allah ya ce wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tashira baitiya litta'ifina wal akifina wa Ruka isujud sai Allah ya ce a tsarkake ɗakinsa sa inda za a yi ibada ta ɗawafi da ruku'u da zara ruku'u da zara shine mene sallah war ruka isujud tashira sai an wanke don haka ba za a iya sallah ba sai inda aka yake da tsarki an gane ko sannan bayan wannan hadisin da muka karanta a baya na al'arabi wanda ya zo ya fitsari a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa a kawo ruwa cikin guga a zuba a wurin kaga ya nuna wuri dole sai an tsarkake kafin a yi sallah an fahimci wannan don haka shi yasa mala yace taharatu minan najasati fi badanihi a jikinsa wa taubihi da tufafinsa wa mawdi'i salatihi da wurin sallarsa mun fahimci wannan sai mala yace illan najasatal ma'fuwa anha in banda najasar da aka yi afuwa kamar a jikinka ko a tufafinka akwai ɗan jini kaɗan an gane wannan saboda babu haraj a addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj rabuwan mutum kwata-kwata da jini kwata-kwata a jikinsa yana da wuya sauro zai iya cizon ka ka gani daga baya ka manta karamin wuri ne bai da yawa mace ce ta yi aikin gida ta yanka nama jini ya ɗan taɓa ta ko kai ne ka yanka jini ya ɗan taɓa ka ko ka ji rauni a wani wuri ba ka ma sani ba irin waɗannan duka yu'fa an yasiri dam jini ɗan kaɗan ana yafewa to wannan shi malamai sun ce wannan ba najasa bane an gane ko to in irin wannan ne an ɗauke wa mutum wani hauyi ko makamantansa kamar abin da yake ma ba najasan bane kamar yadda muka ce kashi da fitsarin dabbobi irin su tumaki da awaki waɗannan duka ba najasa bane don haka kana iya sallar ka in ko da akuya ta maka fitsari akan dadduma ka ta sallah ko kuma a cikin masallacin ku kuma ba a riga an samu an wanke ba an gane ko kuma abin da muka karanta akan fitsarin yaro jariri wanda ke shan nono bai fara cin abinci ba yaro jariri namiji kaga shi ma wannan ana afuwa a kansa yayya faruwa kawai ake ba sai an wanke ba to irin wannan shine malam yace makamancin wannan wa in sallawa alaihi najasatu lam yakun alima biha mutum yayi sallah akwai najasa a jikinsa da bai sani ba ya aka yi da bai sani ba Shi ne ka ɗauki rigar ka ko wandon ka kasa. har ka riga ka yi sallah sai aka ce maka i wannan wandon ai yaro ya maka fitsari a jiki kai baka sani ba ai abin da jasa ya zuba jiki kai baka sani ba kaga wannan lam yakun alima biha baka sani ba ko kuma alima biha sun manasiya ka san akwai najasa sai ka cire ka aji akan za a wanke ka ɗabari kan an wanke ba a wanke ba ko kai za ka wanke ka manta baka wanke ba ka ɗauka har ka riga ka yi sallah har ka gama sallar ta salatu ke ha sallar ka tayi kuna fahimta da kyau wa in alima bi hafi salati amma in mutum yana cikin sallah ne ya gane A zalaha ya gusar da najatar in zai yiwu a gusar wa bana ala salati sai ci gaba da sallarsa in ba zai yiwu ba kuma fa sai ya katse sallar ya je ya wanke kafin ya dawo menene abin da ba zai yiwu ba menene wanda zai yiwu shine yana sanye da babbar riga da jamfa kaga ana iya sallah da jamfar kadai yana cikin sallah sai wani abu na najasa sai ya faɗi masa akan tufafi na sama sai ya cire shi ko a jikin hularsa sai ya cire ko a cikin safarsa sai ya cire kaga wannan bai yi aikin da zai fitar da shi daga sallah ba wannan ba matsala aikin da ba zai yiwu ba shine kamar ya ga tufafin amma a jikin wandonsa ne wanda dole sai ya cire ko a jikin hijab ɗinta wanda lori sai ta cire kaga in ya cire kuma sallar ta ɓaci to abin da zai yi wannan sai ya yanke sallar ta sai ya je ya wanke kafin daga baya zai dora kafin ya zai sake sallar sallarsa dalili akan wancan mutumin da aka ce sallar ta yi da ya riga ya yi sallar da mantuwa da kuma wannan da aka ce yanzu ne ya tuna ko ya gani yana cikin sallar ya cire ya iya ci gaba da sallarsa duk hadisi guda ɗaya ne an gane ko menene wannan hadisin shine hadisin Abu Sa'id Al-Khudri wanda yake cikin Sahih Bukhari ai wanda yake cikin wato Sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci da shi da sahabbansa sun saba sallah da takalminsu ana cikin sallah sai aka gan shi ya cire takalminsa ya jefar ya ci gaba da sallah sahabbai kuma dama ina da manzon Allah ne sallallahu duk abin da annabi ya yi su kuma a kan gaba suke kawai sai kowa rinka jefar da takalminsa aka jejjefar da takalma aka idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi ya ce me yasa kuka jefar da limada alkaitum ni'alakum ko khala'tum ni'alakum me yasa kuka cicire takalman ku suka ce ka alkaita na alaika fa alkaina ne alana mun ga ka jefar da takalman ka mu ma sai muka jefar da takalman mu sai ce a'a to ai ni akwai dalili yace ina cikin sallah sai mala'ika jibrilu ya zo ce mun na taka kazanta da takalmina akwai najasa a jiki shi yasa ni kuma sai na jefar sai na ci gaba da sallah ko kuma da bakwa da wannan uzurin da kun ci gaba da sallar mahallu shahidin ba shine takalmin ba menene mahallu shahidin shine akwai kazanta a jikin takalminsa yayi sallama aka sake sallah daga farko raka'a ɗaya ko biyun da aka yi a baya ta yi saboda lokacin bai sani ba ko kuma hukuncin wanda ya manta sai ya jefar sai aka ɗora don haka in zai yiwu ka cire ka ci gaba da sallah ka kamar takalmi ko safa ko hula ko babbar riga sai ka cire sai a ci gaba kamar yadda manzan Allah sai cire takalmi aka ci gaba in ba zai yiwu ba kuma sai ka yi gaba ɗaya saboda a takalmi ne shi yasa annabi ya jefar dalilin da yasa a can aka ce sa ta yi shine raka'a ɗaya ko biyun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da takalmi mai najasa ita ta yi wanda ya sani ita ce aka ce ya cire to tun da ta yi wanda ya gama raka a hukunsa ko uku shi ma ta yi kenan kun fahimta mu je gaba wal ardu kulluha masjidun kasa ko ina ka same ta wato masallaci ne wurin sallah ne siku salatu fiha ya halatta ya inganta ayi sallah a ciki wanda ya tabbata ne saboda hadisin Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli yace Allah ya mun baiwar abubuwa guda biyar wanda da ɗai wani annabi cikin annabawa gabani na ba wanda aka bashi abubuwa ne guda biyar wanda ni ɗaya ne aka bani na ɗaya daga cikinsu shine nusirtu bi ru'bi masirata shahar Allah ya ban kwarjinin sanya tsoro a zukatan kafirai idan ina shirin zan kai musu hari ko za a yi yaƙi tun daga tafiyar wata guda za su fara jin tsoro a zuciyarsu musulmi kar na zana abu na biyu shine yace uhillat ce ghanaim wa lam takun wa lam li ahadin min al-anbiya'i qabli an halatta mun cin ganima in an yaƙi annabawan da suka gabata da ɗai ba wanda aka halatta masa in an yi yaƙi duk abin da aka samu sai dai a kona ni an halatta mun kun ji abu na biyu na uku shine ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran duk ko ina a bayan ƙasa an halatta mun in yi sallah an ce ko ina zai iya zama mun masallaci su da a baya sai ka je asalin ne masallaci kai sallah ni kuma ko ina kana iya sallah wa tahuran kuma ko ina yana iya zama maka wurin yin taimama don ka tsarkaka fa ayyuma abdin min fa ayyuma abdin min ummati adrakatu salatu falyusalli duk kowane ɗayan ku cikin al'ummata wanda sallah ta riske shi a ko ina ne ya sa kawai abubuwa nawa kenan abubuwa uku abu na hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa utitu shafa'a Allah ya bani ash-shafa'atul uzma a ranar kiyama ba wanda za a ji ɗuriyarsa cikin annabawa har ya zama ya yi tashe shi ni kadai ne za a ji tashe na a ranar kiyama kowane annabi zai ce nafi nafi a je wurin wane in an zo wuri na ni kuma zan ce ana laha ana laha ana laha an gane ko sannan na karshe annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa kanan nabiyyu ba'atu ila kaumihi khassa wa bu'ithu ila nasi amma ya ce annabawa kowa ana aikansa zuwa ga mutanen garinsu ne kadai ni kuma an ce na mutane ne gaba daya multipurpose kenan sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa guda biyar da ya ce an bashi daga cikinsu har da wannan da malam ya ce wal ardu kulluha masjid a al'umman muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ina kana iya sallah in kana garin musulmi kana iya sallah in kana garin da ba na musulmi ba kana iya sallah in kana ƙasa kana iya sallah in kana wato abin nan inda ba kan ƙasa ba an yi gini kana iya sallah sai mu ɗan taɓa matsala ta fiƙihu ita ce annabi sosai ya ce ju'ilat liyal arzu ƙasa in mutum ba a ƙasa yake ba fa amma yana ƙasa yana iya sallah ko ina kake ai kana ƙasa amma ba ko ina ne kake kana ƙasa ba don haka da yace al'ardu yana nufin ƙasa ne ko ƙasa <laughs> shine malamai suka ɗan yi saɓani cewa shin ya halatta yin sallah a sama kuna fahimta waɗansu suka zo suka tambayi wato al'imam abu hanifa allah masa rahama suka ce mishi menene hukuncin yin sallah a sama saman nan ba su fayyace ba sannan kuma suka ce mishi ma hukumul muhrim ma hukumu a suka ce masa al muhrimu ya murru bi miqatihi jawwan kaifa yuhrimu suka ce mutum ya zo ihramin aikin hajji ko umra amma zai bi ta sama ya zai yi ihrami a wancan zamanin da ake wannan maganar akwai yanda zai yi a ce mutum ya bi ta sama babu saboda zamanin annabi Suleimanu ya wuce ba a zo kuma zamanin mu na yanzu ba zamanin annabi Suleimanu ne ake bi ta iska yanzu kuma sai dai jirgi lokacin ko ba jirgi ko ba tsammanin ma za a samu irinsa. shine imamu abu hanifa da yake Allah ya bashi basira da kwakwalwa ta fikihu sai ce yuhrimu min makanihi yi ihrami daga inda yake sai ce ma hala bainaka wa bainal ardi fa huwa minha duk abin da ya zama shine ya rike ka tsakanin kai da sama to shi ma ai kai da kasa to shi ma hukuncinsa ɗaya da kasa ne saboda ba ana magana akan kasa bane ana magana akan kasa ne ba ana magana akan kasa bane ana magana akan ƙasa ne sai ce duk abin da yake tsakaninka da ƙasa to wannan abun shine matsayinka na ƙasa yanzu kana kan bishiya ka makale ko kana gidan sama sai zama na cewa dole sallah ta kama ka a wurin ya za ka yi tsakanin kai da ƙasa zalla haka ko kake akwai wani abin da ya rike ka dole me abin da ya rike kan nan to wannan abin shine yake hukuncin tsakaninka da ƙasa yanzu wanda yake gidan sama ai akwai gini da ya rike shi wanda yake bene haka ne wanda yake kan wani abu da aka gina kamar wani tudu akwai abin da ya rike shi wanda yake jirgin sama akwai abin da ya rike shi ita jirgin ko mai rike ta shine iskar da take tsakanin ƙasa da sama wannan iskar ai akan akan ƙasa take to hukuncin ta shine hukuncin ƙasa inda Allah zai cire iskar ta jirgin zai zamra ba zai yiwu ba kuma iska ai kun san abun mamaki da halittar Allah ita ce mafi laushi ko mafi taushi cikin dukkan halittun Allah da muka sani amma ita ce kuma mafi karfi cikin halittun Allah da muka sani ba abin da ya fi iska laushi cikin duk abin da muka sani da rashin karfi amma kuma ba abin da ya kai ta karfi iska ce za ta bi ta cikin ta baka maganinta haka ne amma ba za ka iya rayuwa ba sai da ita kuma saboda saukin ta ne ma kana iya shakar ta ta hanci ruwa da abinci duk ba za ka iya shaka ba ta hanci ba zai yiwu ba amma saboda saukin ta kake shaka ta hanci take iya bin jikinka kana bi kana wucewa baka ma ji amma aka tara aka yi composing ɗinta sai ta zama ta yi ƙarfin da ruwa ma bai da wannan ƙarfin shi yasa take iya ɗaukan kaga jirgin sama ya zo da ƙarfi in ya zo sauka a cikin wannan ɗan tayun sai kaga ya sauka da 'yan iskar da take ciki mota komin nauyin abin da ta ɗauko kaga akan iska take an gane ka ɗauki takaitaccen misali shine ka ɗauki mutum ƙato mai kilo ɗari da ashirin sai gan shi kan keke da yar taya mai a cikin tayan iska inda za a cire a bar shi da gare garen zai tafi an fahimta iska ita ce take rike da shi jiragen ruwa da suke tafiya iska ce take juya su suke tafiya to kaga ƙarfin da iska take da shi kenan shi yasa in iska ta zo da ƙarfi kaga irin yadda take ta'adi to sai kuma ruwa to wannan abin da yake tsakanin ya rike tsakanin ƙasa da kai wannan iskar ita take ɗaukan hukuncin ƙasar don haka ya halatta a yi sallah a ciki illal makbara bai halatta a yi sallah a makabarta ba wuraren da bai halatta a yi sallah ba a cikin su kenan a ƙasa bai halatta a yi sallah ba a makabarta shine inda ake binne mutane to kamar yadda bai halatta ba a yi sallah a cikin makabarta kuma bai halatta ba a yi to haka kuma bai halatta ba a yi sallah a kan kabari kuma bai halatta ba a yi sallah ana fuskantar kabari la juzu salatu ala al-qabri wa la juzu salatu ila al bai halatta ba kai sallah kana fuskantar eh, kabari saboda mazinna ce ta shirka galibin masu yin shirka yan bid'a waɗanda suke yin shirka da waɗansu mutane suna haɗa su da Allah suna bautan kabari ne in sun zo sai su rinka kallon kabari ko suna bauta wa kabarin ko su yi sallah a wurin ko su tsaya su yi addu'a a wurin saboda albarkar kabarin to wannan mazinna ta shirka shi yasa sai aka hana wannan kuma hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wato hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-ardu kulluha masjidun illa al wal hammam hadisi ne na Abu Dawud ko ina wurin sallah ne a ƙasa banda makabarta banda kuma ɗakin wanka wal hammam da kuma ɗakin wanka hammam tun dama akwai shi wuraren wanka ne na public convenience inda mutane za su je su biya kuɗi su yi wanka to mu yanzu sai muna gina shi a gidaje inda za a kewaya don mutum ya je ya wanka to ba a yin wato sallah a cikin ɗakin wanka saboda annabi sallah, alaihi ne ya faɗa ya hana ko da zaka iya cewa ai ɗakin wanka ne zalla ana zuba ruwa ana wankewa yana da tsarki yana da tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam naha ani salati fil hammam manzo Allah ya hana yi. an fahimci wannan na biyu na uku shine al-hush bayan gida bambancin bayan gida da ɗakin wanka shine bayan gida shine inda ake yin abubuwa na najasa fitsari da kuma bahaya wannan wurin shine al-hush suna ne na da a wurin malaman fikihu suna kiransa alhush domin asalin wato um, abin nan asalin ma'anar alhush shine wurin da yake da ciyayi manya-manya masu tsayi da ganyayyaki ko kuma albustan to suna kiran wannan wuri da alhush saboda da kun san ba sa yin ba sa gina bayan gida a cikin gida su a wurinsu abun kazanta ne a ce mutum yana cikin gida a cikin gidansa ne kuma ɗaki kuma shine inda wurin da zai fitsari da bayan gida a cikin wuri da a su ba su da wannan ba sai dai ka je can nesa a wajen gari to sai samu wurin da yake da ɗan duhu haka na ciyayi sai mutum ya je tsuguna a wurin sai suke kiransa alhush an gane ko da irin wannan sunan ne annabi sallallahu alaihi ya kira shi a cikin hadisin ibnu majah yace inna hadhihi alhushush muhtabara waɗannan wurare masu ciyayi inda kuke zuwa kuke tsugunawa aljannu suna zuwa wurin to alhush dai yana nufi bayan gidan da ake yin bawali da kuma bayan gida a ciki ba a yin sallah a ciki wa a a'tanan idin da kuma wato tirken abin nan a raƙuma inda ake ɗaure raƙuma garken su kenan inda ake ɗaure su wannan kuma saboda hadisi ne na muslim na cikin sayo musulman da jabir ibn samura Allah ya kara yarda gare shi yace wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace muna iya yin sallah a tirken, kirken wato a awaki da tumaki annabi yace za ku iya sai yace za mu iya yin sallah a tirken, raƙuma yace a a kada ku an gane ko ita kuma saboda wato sun ce saboda mazinna ce ta najasa wasu kuma sun ce saboda wuri ne na shaidanu wurin tirken wato raƙuma wuri ne na shaidanu to bai kamata kuma ka je kai sallah ba sawa'un an gano dalili ko ba a gane ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi sallah a tirken raƙuma shikenan ba za a yi sallah ba tirken raƙuma magana a kare ko wa a tsari ko kuma tsakiyar hanya kan titi shi ma an hana yin sallaci. wanda yana bukatan bayani sosai me yasa aka hana yin sallah akan titi aya ce ayar da take nuna cewa an haramta cutar da mutane yin sallah akan titi kuma zai iya cutar da masu wucewa Allah kuma ɗaukakin sarki ya ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina waɗanda suke cutar da muminai ba da laifin komi ba waɗannan sun ɗauki babban laifi asali titi an yi shi ne saboda mu saboda wucewa to duk abin da zai iya sa ka yi obstructing ɗin hanyar mutane zama ba za su iya wucewa ba in dai ba abin da ya zama dole na lalura ba to bai halatta ba bai halatta ba ka zauna a kan titi bai halatta ba ka kwanta a kan titi bai halatta ba ka yi fitsari mun karanta da yasin fitsari da bayan gida a kan titi duk abin da zai sa mutum ya yi tsaki ko ya ji haushi a kan. ka takura masa akan hanya asali hanya wuri ne na al'umma ba na wani ba to in ka zo kana sallah a wuri wani kuma ya taso da lalurarsa ta bukatar wucewa ba zai iya wucewa ba saboda ka tare masa hanya ko makamancin wannan ko kuma kai ɗin kanka yin sallar ka akan hanya zai sa a wuce ta gabanka annabi sallallahu alaihi sallama ya haramta ka wuce gaban mai sallah kai kuma ya haramta maka ka yi sallah a inda za a wuce gaban ka to bai halatta ba yin sallah akan hanya sai inda lalura da ta zama dole wannan sai zama nasiha ce gare mu akan yadda muke da sakaci akan sallah akan tituna in ba ya zama lalura ba kashe hanya barna ce mai girma a addini da kuma zamantakewan mutane waɗannan masallatan da muke da su maslaha ce ta ibadarmu maslahar masallaci maslaha ce khassa maslahar titi kuma maslaha ce amma al amma muqaddamatun ala al maslahatil annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk inda ƙasa take za mu iya sallah me zai sa a ce sai mun yi a sai mun yi masallaci a kusa da titi in dai masallacin juma'a ne za a yi ya kamata a ce sai mun yi sai mun duba an ga cewa nan in an yi ba za a cutar da waɗansu ba masu wucewa wannan haƙƙi ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu in muka yi masal tun kafin a fara tunanin cewa za a yi juma'a a nan dole sai an yi bincike akan ba za a cutar da wasu ba kuma wani yana daga cikin abin da yake faruwa yawanci a cikin garuruwanmu in dai aka zo sallar juma'a wannan sallar juma'a ta wajaba akan ka ne kai ba ta wajaba ba akan matafi mai son wucewa wani ya fito daga wani gari zai je wani gari wannan hanyar haƙƙinsa ne ya wuce in ka hana shi wucewa sai Allah ya tambaye ka wannan sallar Allah ya tsora maka amma bai ce sai ka yi anan ba me yasa za ka yi anan in ka zo masallaci ka samu ya cika babu sai inda za ku yi a hanya ku bari ku je wani masallacin an fahimci wannan idan ya zama na ba ku samu ba har kuka makara a sanadiyar wannan kana da uzuri a wurin Allah in baka samu inda za ka yi sallah ba ne amma ba zai zama kana da uzuri a wurin Allah an ɗauko wata macen tana naƙuda za a kai ta asibiti wanda tana iya haihuwa cikin minti ɗaya ko biyu ana gudu ana so a isa a samu motoci da mutane duk sun tsaya sun kashe hanya wannan matar ita sai dai ta san yadda za ta yi ita sallar ba wajibi bane a kanta ta riga ta fara jini a daidai lokacin wanda sallar kwata kwata ba rama za ta rama ba sannan tana ƙoƙarin za ta haihu mutu ka kwai rai kwakwai ana so a kai ta asibiti a je ai operation a cece ta a ceci dan har ta mutu sanadiyar ana sallah wallahi sai Allah ya tambaye mu wannan sallar da zamu yi ta raka'a biyu ba ta zama sanadiyar da zamu cutar da waɗansu ba waɗannan mutanen musulmi ne ko ba musulmi ba hanya ba an yi ta bane saboda musulmi kadai ko ba an yi ta bane don a yi sallah an yi ta ne don a wuce shi yasa malamai suka ce ya halatta in an zo maslaha amma akwai titi da za a yi zai bi masallaci ya halatta a rusa masallacin kuna ganewa amma bai halatta a rusa titi a yi masallaci ba saboda masallaci kana yin sallah a gida waye a cikinmu bai taba yin sallah a gida ba in akwai wanda bai taba sallah a gida ba ta farilla ya daga hannu kowa akwai ran da ya taba yin sallah a gida kuma yana ji cewa ta karbi shi yasa ya yi ta amma kuma wato wannan masallacin ya nuna cewa ba lalura ba ce dole sai an yi ta yanzu a nan in aka ɗaga ta ba zai hana a ce an hana sallah ba ko an hana damar addini ba haka ne. amma da yawa daga cikinmu da yake muna da zuciya wani lokaci ta son rai sai zama masallaci ana ce za a yi kaza ta ce ana so a tada rigima ne sai a ce dole sai an yi sallah a nan wani ma zaka samu sallah biyar din ma suna da wuya a kansa amma akan sallah a hanya sai a tada rikicin addini da shi saboda kawai yana so ya ɗana rigima mu mai da hankali jama'a haƙoƙin mutane masalih ɗin su amma kada mu rinka tauye musu mu je garin neman kiba mu jawo rama kuma inda gaske kake yi kana so a yi addini da ka zo da wuri mana ka shiga cikin masallaci ka samu sahun gaba ai manzon Allah ya salama ya ce inda ka san falalar sahun gaba da ko a sai an yi kafin a zaɓi suwaye za su zo sahun gaba kai baka zo gaba baka zo baya baka zo baka zo ƙarshe ba baka zo cikin eh, haraba ba har ka je titi amma ana rigima da kai akan sai an yi addini wani addinin Allah ya samu dace abu na gaba shine istiqbalul qibla fuskantar alqibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗan wato sallah cewa mutum ya yi sallah yana fuskantar alƙibla alƙibla shine jihatu baitullahil haram wato fuskar inda ɗakin allah mai alfarma yake ɗakin ka'aba kenan an gane ko wajibi ne in za ka yi sallah ka kalli wurin dalili akan wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid haram duk inda ka fita in za ka yi sallah ka fuskantar da fuskar ka ta gefen ɗakin Allah mai alfarma wa haythu ma kuntum kuma sauran mutane duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskokinku zuwa tsagin inda yankin ɗakin ka'aba ko ɗakin Allah yake kafin ku yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fara sallah tun ana makka kamar da muka karanta a baya lokacin da aka saukar masa da sallah aka bashi sallah bayan ya tafi mi'raj mun kuma karanta yadda mala'ika zai koya masa yadda za a yi sallah a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi yana sallah ne yana kallon albaitul baitul maqdis wanda yake abin nan eh, baitul maqdis da yake falastinu kenan wanda yake sham wannan baitul maqdis din yahudawa da kiristoci suna ji cewa wannan wurin nasu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a wurin saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabin karshe ne wanda ya hada da addinin da annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi to haka yana sallah ta wurin ya zo yi hijira in ya zo yin sallah saboda shi yana son ɗakin ka'aba a ransa in ya yin sallah sai zo jikin ɗakin ka'aba sai ya tsaya tsakanin hajarul aswad da arrukunul yamani sai ya fuskanci can inda sham ɗin take sai ya zama ɗakin ka'aba ne a gabansa amma yana kallon can duk in zai sallah nan yake zuwa shi ya fi son ɗakin ka'aba amma Allah ya sa haka zuwa dole haka zai bi ya yi hijira ya koma madina sai zama ba ɗakin ka'aba a wurin ballantana ya rinka suturce kansa da ɗakin ka'aba sai zama yana kallon yana barin inda makka take yana kallon inda sham take yana kallon da bankin sai huda suka fara mata goli suka ce ka ce ba za ka yi addinin ba kuma gana kallon alƙiblan mu kai ma addinin ka bai koshe ka ba gara ka bar nakin kawai ka dawo namu annabi sallallahu alaihi yana so a ce Allah ya mai da shi ɗakin Ka'aba shine qad nara takalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha duk abinda manzon Allah yake so haka Allah yake so sallallahu alaihi wasallam wannan alƙiblar ita ka so, to an baka to lokacin annabi sallallahu sai da yi kusan shekara ɗaya da rabi don sai da wata goma sha shida ya shiga na sha bakwai kamar yadda hadisin albara ibnu azib ya faɗa yana sallah yana kallon baitul maqdis kawai sai Allah ya ce daga yanzu kan fa waje haka shatr al-masjid haram an fahimta ko kawai sai aka juya wannan abun annabi sassan an saukar mata wasu kuma ba su riga sun samu labari ba sai aka fara yaɗawa a garuruwa to akwai unguwar da suke yin sallah suna kallon wato baitul maqdis ana cikin sallah an yi tsakiya sai wani ya zo da saƙon manzon Allah sallama ya ce kuna cikin sallah kuna kallon waccan alkiblar amma an saukar wa manzan Allah su salama aya an ce a fuskanci ɗakin ka'aba saboda tsananin biyayya wa Allah da manzan Allah sai liman ya jiyo mamu ma suka juya sai aka karasa sallar ta yaya sai aka karasa sallar ta fuskan ɗakin ka'aba mamu suna gaba liman yana baya saboda abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan wannan masallaci shine kuke ji ake ce masjidul qiblatain wanda ya je madina zai ga wannan masallacin to wannan alqiblar da ake kallo ta ɗakin ka'aba sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah in za ka yi sallah sai ka fuskance ta saboda Allah ne ya ce fa walli waje haka shatarar masjidil haram sannan annabi sallallahu ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah idan suka faɗe ta kuma suka yi sallah irin tamu suka fuskanci alƙibla irin tamu sannan suka yi yanka irin namu to waɗannan sun kubuta in ba haka ba kuma an halatta mun jininsu da dukiyarsu kaga sai yace su fuskanci alƙiblan mu ita ce ina ɗakin Ka'aba shine mala yake cewa illa fil nafila sai dai a nafila a nafila kan za ka iya yin sallah alar rahilati kana kan dabbarka ko abin hawarka lil musafiri in kana halin tafiya fa innahu yusalli haythu kana wajhu duk inda fuskarka ta fuskanta za ka iya sallah in ana ne wannan saboda hadisin abdullahi bin umar allah ya ƙara yarda gare shi da babansa hadisin cikin bukhari da muslim ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah akan dabbarsa sallan nafila in yana halin tafiya duk inda ta fuskanta da shi kenan yanzu kana cikin halin tafiya kana cikin mota ko kana jirgin sama ko kana kan doki ko kana kan raƙumi ko kana kan jaki sai kana so ka yi nafila bayan sallah azahar ka tsaya ka yi kasarunka na sallah azahar da la'asar ka haɗa an gane ko amma har yanzu ai a cikin lokacin sallar azahar ake saboda ka yi ta da wuri don haka akwai damar da za ka iya nafila an fahimta don haka sai ka hau kan abin hawanka kana tafiya kana so ka yi nafila amma baka so ka zauna saboda ba lokaci za a tafi neman abinci to wannan nafila ba ta wuce ba kawai sai ka yi Allahu akbar in kana kan doki ne ko kana kan raƙumi ko kuma kai a cikin mota kake kai fasinja ne ka kama kirji ka ɗora dama akan hagu sai a fara karatun fatiha da sura in aka zo ruku'u sai ka yi Allahu akbar sami Allahu liman hamida in aka zo sujada Allahu akbar Allahu akbar haka za ka yi sallah kai raka a biyu kai sallama kai raka a biyu kai sallama in dai na ce wannan ya halatta da ijma'in malaman musulunci ba wanda ya saba a cikin malamai akan wannan an fahimci wannan ko idan ya zamana wannan kuma an yarda wa kowa in kai ne kake tuki tukin jirgin sama ko tukin mota wanda dole yana bukatar kulawarka da cewa hannunka to kaga ba batun kama kirji in ka samu damar yi da hannu ɗaya. sai ka rike da hannun hagu ya zama hannun dama shi za ka dora a sama don shi ya fi in kuma an rasa sai ka yi wanda ya sauka in an rasa duka sai ka kama abun tuki kawai sai a ci gaba amma ka mai da hankali da kulawa da ranka da na waɗanda kake goyon su da kuma waɗanda suke kan hanya sau da haka kana yin sallaka kana karatunka amma a cikin nutsuwa lokacin da ka zo ruku'u sai ka dan duka yanda alama ce ta cewa kai ruku'u amma yanda ba zai kai ga ka kasa ankara akan kulawa da hanya ba haka in ka zo sujada ahfaza min ruku'i ya dan fi dukawa sama da yadda kai ruku'u amma ba tare da ya shigaltar da kai da abin da kake yi ba an fahimci wannan haka kuma wanda yake wani aiki na operation din da ke bukatar kulawa kamar da yake operated din injin ruwa na al'umma ko yake operating wajen ba da wuta na al'umma ko ne aiki dai na al'umma yana zaune yana cikin yin wannan abun kuma gashi yana so ya nafila to wannan mutum yana iya yi a yanda ya samu dama wato ba tare da dole sai ya fuskanci alƙibla ba an fahimta wanda yake da uzuri kenan amma idan sallar farilla ce to bai halatta ba a yi sallah ba tare da an kalli alƙibla ba illa lil ajizi anil istiqbal sai dai in mutum ya gagara ya ne ake gagara shine tsoro ko makamancinsa ya tsoro zai zo kana cikin tafiya a mota an gane ko sai ka ga yan fashi suna binka an fahimta ko kuma ka ji tsoron cewa in ka tsaya dare zai yi kuma yan fashi za su tsare ka ko kuma wani abu da ke da alaka da ranka ko dukiyarka ko mutuncinka ko na abokin tafiyarka zai iya shiga cikin haɗari shine hau tsoro kenan ko kuma abin da ba ma tsoro ba uzirin da zai iya sa a ce a cikin halin tafiya ba za ka samu damar da za ka tsaya ba misali shine ka hau kan bishiya kuma ka makale ba ka iya sauka ba ka ga ko uzuri ga mata kuma lokacin sallah ya yi. kuma lokaci zai iya fita kafin ka samu damar da zaka sauka an gane ko kuma wato mai gyara mai aiki ya hau kan dogon falwaya yana gyaran wuta ba aiki yana iya kai mutum can ba yana aiki a can sai kwaranga ta kare a wani an samu matsala kafin a je a ɗauko kwaranga ko kuma abokan aikinsu suka ce ya kamata mu raba aikin nan sai suka ɗauke kwarangar suka je ɗaya pol ɗin kafin a dawo da ita sallah za ta fita ya za a yi gashi an tada kama a masallaci to ba zai bi na masallaci ba saboda kawai da na gaya muku uziri baya jawo ya halatta maka saboda dalilin jam'i sai dai in tsoron fitar lokaci shi yake sa irin wannan an gane ko sai kai ka kawai a sama haka kuma wanda yake cikin jirgin sama ko yake cikin jirgin ruwa kaga ba za a samu damar a sauka ba a jira shi haka kuma wanda ya hau irin mota doguwar motar na mai yin tafiya cross country daga nan zuwa ina ne ba ma musulmai bane ba su damu su tsaya a yi sallah ba Za ka sun kama hanya ana ta tafiya lokacin sallah har zai shiga ya fita baka samu damar da za ka yi sallah ba an tashi karfe hudu don akwai garuruwan da ake tashi kafin lokacin sallah asuba ina hau mota irin wannan karfe hudu a Nijar nan ma karfe hudun dare aka tashi kaga asuba ba ta yi ba ballantana kasashe da yawa wanda aka ci gaba ana tashi karfe sha biyu karfe daya karfe biyu karfe nawa to in ka tashi irin wannan kuma ta yiwu ba za a tsaya ba sai karfe bakwai rana ta fito ya za ka yi ko kuma a jirgin sama to wannan kada ka bari har lokacin sallah ya wuce ka wakace sai an sauka za ka yi sallah sai ka yi sallar ka a haka shine al'ajizu anil istiqbal ba don tsoro ba amma saboda ba zai yiwu ba ka samu daman fuskanta alƙibla idan ka samu ɗan abin da za ka iya sai ka yi shi ne kamar a jirgin sama ka ɗan samu wurin wucewa ko wurin makalewa tsakanin eh, eh, laboratory da wurin zaman ku ka ɗan samu wurin da za ka yi sai ka dubi sai ka ce ta ina za ku yanzu ta ina ne ya kamata a ce makka take kawai sai ka kalli ta wurin sai ka sallaka ta ina ya kamata a ce middle east take sai kai sallar ka ta wurin ba dole sai ka gane daidai inda maka take ba ka rasa za ka yi ka samu wani wuri akan kujerar ka amma kai ɗaya da zaka iya juyawa sai ka karkata baka samu karkatawa ba kai ɗaya kake zaune haka ga wani a kusa da kai bayan da zaka yi sai kai sallah a haka fattaqullaha mastata'tum sai kai sallah yadda ka samu dama jama'a an fahimta to salli kaifa ma amkanahu yanda ya samu dama wa man adahuma wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan ba ba nafila ba ba uzuri ba a farilla to dole sai ya kalli alƙibla fa in kana qariban minha in mutum yana kusa da wato ɗakin ka'aba to lazimatu salatu ila aini ha sai mutum yayi sallah yana kallon ta mutane sun kasu kashi uku ne akan sallah ko dai ya zama kana cikin masallacin almasjidul haram kana ganin ɗakin ka'aba ko dai ya zama kana wajen masallacin amma kana cikin garin makka ko dai ya zama kana wajen garin kwata-kwata ba kana garin makka ba in mutum yana cikin masallaci ne to dole ya kalli ɗakin kafin ya yi sallah ko da bango ya tare shi ya zama daidai sai tin ɗakin yake kallo kun fahimci wannan ka je ka yi kana umra ka gama ɗawafi ka je ka yi sa'ayi za ka yi nafila ko za a yi sallah to ka tabbatar da cewa daidai saitin ɗakin ka'aba kake kallo kafin ka yi sallah in kana cikin almasjidul haram an fahimci wannan in ka kauce wannan sai ka sake sallah Ba ka cikin masallacin amma kana cikin garin maka kawai ta ina masallacin yake sai ka kalli masallacin haka annabi sallallahu alaihi lokacin da suke sallah amina kawai ta ina masallaci yake sai su yi sallah ta ina ya fuskanta ba dole sai an gane daidai a titin masallaci ta yadda an ja layi zai je masallaci ba haka ake nufi ba jihatil masjid ta ina ne masallacin yake jama'a an gane baka masallacin baka garin kana wani gari madina ko wajen saudi arabia ko wajen middle east ko wajen asia ko wajen ina ne ma kana can nesa west africa inda nan muke ta ina za ka yi sai ka ce ta ina makka take ta ce makka tana ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa tana ta gabar yi sallah ta gabar duk wanda ya sallah ta gabar sallarsa ta yi amma da kai hakan nan sai an sa sai an kawo na'ura an gwada masallacin ku yayi daidai yanzu nan zai je zai je makka in bai yi ba sai a ce a masallacin liman yayi sanan kuma ku yi nan sai a gyara ba sai an yi wannan ba nan ta shi ne ta inda makka take shi nan sallah ta yi jama'a ba a tsora muku cewa wai da wani ya kawo kwamfas aka tsora sai a ga ya dan karkata sai a ce dole in liman ya tsaya ya dan yi haka kuma ku yi haka sai ga an yi wa masallaci an kai kaita ba a bukatan wannan Allah bai tsora muku wannan wahalar ba abinda Allah ya tsora muku shine ta ina gabar take inda makka take shine ta inda rana ke fitowa kowa ya sallata can sallata ta yi jama'a an gane sai mutum na ƙarshe shine wanda yake cikin masjidil haram amma a cikin ɗakin kaba yake shi kuma ta ina zai yi sallah akwai saɓani cewa shin ana iya sallah a cikin ɗakin kaba abinda da ya inganta shine ana yin sallah a cikin ɗakin kaba in nafila ce amma ba a yin sallah a ɗakin kaba in farilla ce don annabi sallallahu sallama ya yi sallan nafila a ɗakin kaba amma bai yi farilla a ciki ba don haka ya halatta kai sallah a cikin ɗakin kaba in ka shiga cikin ɗakin kaba duk inda ka kalla kai sallah yayi ka gara ma kai tanan kai dai ka kalli bango wani bangon illa ma sha Allahu an fahimci wannan amma dai shi annabi salama da ya zo ya kalli kusurwar wato wajen tsakanin wato hajarul aswad ne ko kuma wajen kusurwar da ke tsakanin rukunu mani da hajarul aswad sai ya kalli wannan bangon sai ya sallah an fahimci wannan in ka samu dama sai ka shiga in ka shiga kuma sai ka yi sallah ta inda ka samu dama haka kuma mutum ya shiga cikin hajarul eh, abin nan hijirun isma'il shi ma sai kalli jikin bangon kawai sai ya sallah amma wannan duka na ce muku banda sallar fadila sai dai mene sai dai sallar nafila sai malam yake cewa idan alƙibla ta bata muku ba ku gane alƙibla ba idan a cikin gari kake to ka yi tambaya in akwai musulmai karka ce haka kawai ka yi tafiya ka je wani garin da akwai musulmai kawai sai ka yi ijtihadin ka sai ka gwada daga baya ka zo ka samu kai ka yi sallah ta nan kuma alƙibla ta nan to sai ka sake ka tambaya ko kuma ka dubi ina masallaci yake sai ga ta ina yake kallo ko da a ɗaki za ka yi sallah in baka tambaya ba kai sallah kuma kai kuskure sallah ka ba ta yi ba in kai daidai sallar ka ta yi an gane wannan amma in a hanyi in a halin tafiya kuke ba wanda za ku tambaya ko kuma kun je garin da ba musulmi sai ka yi iya kokarin ka kawai misali mu yanzu a nan yawanci ai ta gabas muke sallah ko kuma ta gabas ne rana take fitowa kawai ka dubi ta ina inuwarka take in za a yi sallar yamma ne za ka ga inuwarka ta kalli ina ta kalli gabas sai ka sallah ta gabas za a yi sallah da inda rana tana abin nan kamar eh, eh, eh, da hantsi za ka yi sallar nafila kuma inuwarka kenan tana ta yamma kaga sai ka dubi akasinta sai ka yi sallar ta gabas jama'a an gane wannan sai malam ya ce idan kuna cikin halin tafiya kuma dukanku za ku yi sallah sai aka samu saɓani ku amma kowa mu ci ta ne shine dukanku malamai ne wanda kun kware akan sanin addini kuma za ku iya ishihadi akan alƙibla ko kuma ko da ku ba malaman addini bane amma kun kware akan sanin harkar ilimin taurari irin wanda ya halatta harkar ilimin taurari irin wanda ake gane wuri da shi wabin najmi kum yahtadun ba harkar ilimin taurari irin na 'yan ciwaciwa wanda muka yi magana a kansu a kan waɗanda suke magana a kan me zai faru a 2017 me zai faru akan wane ne suna ta karya wa mutane wannan duk ma zala bi hamin sulfa wanda ya halatta shi ne ilimin taurari wanda za a yi bincike domin a gane abubuwa na canjin yanayi akwai alamar za a yi ruwan sama akwai alamar za a yi iska akwai alamar za a yi kaza ko kuma ga alƙibla ga hanyar kaza wannan duk ya halatta in bincike ne da lissafi ya kawo wannan an fahimta to in mutum biyu suka yi hadi, sai ɗaya ce kai ni ina gani nan ne ɗaya kuma ya ce nan ne to kar kowa ya kowa sai kowa ya tsallasa kun fahimta kowa ya amfani da hadinsa, kamar yadda yake akan babin ilimi yanzu in na kai matsayin aboki abokina ma ya kai matsayin mujtahidi sai muka zo muka yi hadi, ni na ce halal kai kace haram to kowa ya tsaya akan nasa ba zan bina ka ba za ka bina ba saboda kowa yana zaman kansa ne independence ake a hadi a musulunci to haka alƙibla ma amma muna tare da almajiranmu ni ina da kore na kai wai kana da yan ka su waɗannan sai abin da na ce wannan kuma sai abin da wane ya ce sun yarda da imani na da fahimta ta sai muka zo sallah sai malamin su ya ce gabar wannan malamin su ya ce yamma kowa ya bi malamin sa an fahimta wanda ya fi yadda da shi saboda in ka bi wancan sauran abubuwa ba shi kake bi ba alƙibla ma kar ka bi shi sai ka bi wanda ka fi yadda da shi shine ma'anan idan ya zama na makaho ne ko ammi su kuma sai su bi wato wanda suka fi yarda da shi waɗannan su ne sharuɗan da suka samu damar da za mu iya bayani a kansu sharaɗi na ƙarshe shine niyya za mu haɗa shi da shi da babu adabil mashi ila salati idan Allah ya kai mu da wannan ne yasa za mu tsaya a karatun nan a yau abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullah